Dan Adam da kuɗi. Masaurare Abubakar Isa ɗan da ke muku sallama a cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na Radio France International RP shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci. Bari To a wannan mako za mu duba ziyarar da shugabar hukumar bada lamuni ta duniya IMF wato Christine Lagarde ta kai tarayyar Najeriya. Ziyarar da ta taɓo batutuwan tattalin arzikin kasar musamman ma basussuka, tallafi kan man fetur da ma batun haraji da kuma yadda waɗannan batutuwan suka shafi kasafin kuɗin Najeriya. Daga bisani kuma mu ji halin da ake ciki game da batun tallafin man kananzir a tarayyar ta Najeriya da wasu majiyoyi ke cewa da yiwuwar ma gwamnati ta janye hannunta. amma za mu fara da batun ziyarar ta shugaban hukumar bada lamunin christine lagarde tare da wakilinmu a jihar Bauchin Najeriya Shehu Saulawa a wani rahoto na musamman da ya shirya mana. Kafin wannan ziyara dai masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa ko dai gwamnatin Najeriya ta ciwo bashi daga asusun na IMF domin rage gibin kasafin bana na triliyon shida ko kuma wannan rangadin na Christine Lagarde ya kare da kare karya darajar kudin Najeriya wato naira. wanda zai sa 'yan najeriya su je a jika sai dai a cewar jami'ar ta imf ba wannan ne ya kawo ta najeriya ba nigeria has become the largest economy in africa and a market but things have changed ta ce najeriya dai ta kasance ƙasa mafi kimar tattalin arziki a nahiyar afirka mai ɗaukar hankali ta fannin ciniki da kasuwanci sai dai kuma abubuwa na canzawa ta fannoni da dama ba wai ga kasar da al'ummarta ba a'a har ma da sauran makwabta sai dai bisa ga yadda na ga gwamnatin buhari na jajircewa wato ta fannin yaƙi da rashawa da kuma toshe kafofin lalube kudaden jama'a lallai na gamsu cewa najeriya ba ta buƙatar tallafi daga asusun imf sai dai kuma yayin da watakila 'yan najeriya za su yi farin ciki kan waɗannan kalaman na ƙarfafa gwiwa daga hukumar ba da lamunin ta duniya babbar jami'ar ta imf ta yi kashedin cewa bisa ga kasafin kuɗi na naira triliyon shida da gwamnatin najeriya ta yi kiyasi dole hukumomi su waiwayi batun haraji da faɗaɗa shi kafin a sake dawowa ga walwala a ƙasar ta najeriya dole ne sai an ƙara shiga wani ɗan matsanancin hali kuma alama duka tana nunawa ba a taɓa zaton wannan gangan man za ta faɗi ta kai wannan ah, farashi ba mu duba hanyoyin da za a yi mu inganta kudaden shiga na cikin gida kamar me kake nufi kamar waɗannan hanyoyi kenan to hakika shi haraji suna ya tara ah, in ka yi taɗin haraji ga mutumin arewacin najeriya sai hankalinsa ya kai shi ga zamanin da na ake eh, biyan haraji ɗan ƙasa yake biyan haraji eh, mai dabbobi yake biyan jangali mm. to ba irin wannan harajin ba ne akwai kafofi da yawa waɗanda dama can suna nan hankali ne kawai ba a maida a kansu ba gwamnan jihar bauchi barista muhammad abubakar kan sake lalan haraji a matsayin hanyar fita kunya musamman ma dai ga faduwar farashin man fetur a kasuwannin duniya sai dai kuma kamar yadda bincike nuna dai wannan batu na haraji batu ne da ke so sarai musamman ma dai ga 'yan najeriya inda kowa ke noke biyan abin da ya dace yayin da su kuma hukumomi ke fargabar taɓo wannan batu bisa wasu dalilai na siyasa wannan yasa najeriya ke baya-baya wato a jerin ƙasashe na duniya da ke bin diddigin harajin al'ummarsu inda ƙasa da kashi talatin ne kacal ke biyan abin da suka ga dama yayin da kashi saba'in da biyar cikin ɗari ke noke biya baki ɗaya 'yan kalilan da ke biya su ne waɗanda ke aiki a ƙarƙashin gwamnati ko ƙarƙashin kamfanoni su ma don ana cire musu kayan a biya su albashinsu bayan haka su masu biya ɗin cikin waɗanda ba sa aikin gwamnati cikin mutanen da ya kamata su biya ba a samun kashi sha biyar cikin ɗari da ke biya ɗan ƙalilan da ake samu su kuma a katon gwamnati su sace ta hanyoyi da yawa yanzu kashi casa'in da bakwai na revenue gwamnati daga federation account yake zuwa kuma kowa ya san hatsarin tsayawa kan federation account na alhaji bishir bugaji masani kan batutuwan haraji da kudaden shiga a najeriya shin waɗanne dalilai kenan ke sa 'yan najeriya na noke biyan haraji harajin da masana ke cewa na matsayin madafar ci gaban tattalin arzikin ƙasa. A gaskiya ne na da dama kan ba zan biya ba. Saboda me? Dan saboda su suke babu da kuɗin manya. Ina goyon baya musamman da yake ya ma ci karo da wannan zazzabin tattalin arziki da duniya ta fada ciki wadda ita ma ta buge mu tana nema ta durƙusar da tattalin arzikin mu. Idan saki mata ta yi saboda kuɗi. Kuma ana sabon aure saboda kuɗi. Ana karamin murya saboda kuɗi. To bayan wannan rahoto na Shehu Saulawan bari mu je ga batun na tallafin man kalanzir a tarayyar ta Najeriya. Da wasu majiyoyi ke faɗin da alamun ma gwamnatin ta janye tallafin daga bangaren Lura da koda a cikin kasafin kuɗinta na bana ma ba a ga batu mai kama da haka ba. kan wannan nema muka tuntuɓi tsohon shugaban kungiyar masu gidajen mai ta ifman a tarayyar ta najeriya alhaji falande muhammad musa inda muka fara da tambayarsa shin wai idan ana batun tallafin kananzir me ake nufi ne eh an kai ana magana gwamnati ta taimaka akan tallafin kananzir. don talaka ya samu saukin samun wannan kalanzir ko ina ta tallafa ta ƙara kuɗinta a kawo kalanzir a sai sowa ma talakawa da sauki kuma da arha kuma ya zamanto ko ina akwai shi a faɗin Najeriya. To a halin ma da ake ciki akwai tallafin ne yanzu haka? Dama akwai tallafin amma tallafin bai da amfani saboda babu inda talaka ya samu sauki na game da kalanzir ba ka maganin shi ma balai ma ka ce gashi ma ka sayi to kaga tallafin bai da amfani to in ma gwamnati ta cire tallafin yahi To shin kenan akwai tunanin inda tallafin ke makalewa? Gaskiya kamar da muke tunani yana makalewa a tsakanin ma'aikata da gwamnati wadda ta gabata. Sannan tallafin da kalanzir ɗin gabaki ɗaya ‘yan kalilan ne ke amfani da shi a wannan lokacin. Kamar da na gaya maka yanzu mun kai independent marketer ya kai kusan miliyan ɗaya a Najeriya. amma shekara hudu ko biyar da sun ka wuce in akwai independent marketer daga cewa ga kalandar an bashi ya sai suwa akan farashin gwamnati naira hamsin a gidan mai nayi to ina son shi ya kire ni ya kira ku ya gaya muku ni ce. to amma a hannu ɗaya 'yan kasar na kukan janye tallafin zai kara daga farashin man kalanzir. ku kuma a gefe guda kuna faɗin janye shi shine mafita. A lokacin da adadin tallafin ina kalanzo ina son ka gan shi. Kalanzo ɗin da ake haɗewa saboda yana da arha a haɗa da gas ko kuma a tsame da shi man jirgi waɗanda aka shi suke a suke safar da shi yanzu cirewa da an kai shine zai taimaka ma talaka saboda talaka zai kai shi ko ina ya tsaya ko ina kana samun shi kuma babu tsada kuma talaka ina ya ga kalanzir kamar nan da yaushe yake nan ake tunanin wadatuwar man kalanzir din a tarayyar Najeriya kamar yadda na gaya maka NNPC suke kawo shi to amma yanzu din da an ka cire shi kowa zai iya kawowa to din da kowa zai iya kawowa zaka ga zai wadatu ko ina amma yanzu inda an ka cire to duk kowa zai iya kawowa wanda ke kawo shi kamar irin su menjo Makita da sauran manyan kamfanuka za su dinga kawo kalantar nan to in suna kawo wa bayanan pc ɗin kawo ba kaga dole abin ya wadatu ko ina Alhaji Falande Muhammad Musa kenan tsohon shugaban kungiyar masu gidajen mai ta Ifman a tarayyar Najeriya. kan wannan batu wakilin ma'adamawa Adamawa Kabiru a rayu ya ji ta bakin wasu da ke amfani da man na kalanzir. Sunana Aminu Usman Feudi a gaskiya tallafi kananzir da ake so a yi nan ba mu yarda ba muna neman taimako shugaban kasar Najeriya ya yi mana ya dube mu da idon rama kowanne lita daya yanzu muna siya a kan ɗari biyu galon ya zama dubu daya. yanzu da aka cire tallafi nan gaskiya talaka ba zai samu yadda zai saya kero ba. Sana Alhaji Ibrahim Mistali maganan cire tallafi akan kalanzir wanda gwamnatin tarayya take so ta yi wannan bata lokaci ne domin ba a cire tallafi kuma ba a samun kalanzir din. In an cire tallafi za su ya dubu ɗaya kenan. Kana da kuɗi, kuma ka gaza komi duka-duka kuma da wannan shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFP da editan sashen Hausa Bashir Ibrahim Idris sai kuma abokan aiki Shehu Saula daga Bauchi da Kabir rayu daga Adamawa da kuma injiniyan da ya haɗa sautin shirin Ibrahim Tukur Kefi. Abakar Isa ɗan dabo, ke cewa a huta lafiya. Allah Allah